الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na laraba sha uku ga watan almuharram haka ne a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihina a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da talatin da biyu cikin jerin gwanan darussan da kyamara sunna tv ta ɗauke mu in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul fada'il babu sibabi saumi salasati ayyamin min kulli shahar kitabul fada'il babin da yake bayani akan an so a yi azumi na kwana uku a cikin kowane wata a shara'ance kuma a sunnance mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta 1273 za mu tashi hadisi mai lamba ta 1274 hadisin abu zarar gifari malai cewa an abi zarrin radiyallahu anhu kala an karɓo daga abu zarar gifari allah ya ƙara masa yadda ya ce Ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ya abazar zar ya kai abu zarar gifari idza sumta min ash idan za ka yi azumi a wata salasan guda uku kamar yadda shari'a ta yi umarni kuma sunna ta kwadaitar fasum salasata asharata ko salasa asharata to ka azumci kwana na goma sha uku ga wata wa arba'a asharata da kwana na goma sha hudu a wata wa kamta asharata da kwana na goma sha biyar wannan su ake kira da al'ayyam fararen kwanaki me yasa ake kiran su da fararen kwanaki mun faɗa a darasin da ya gabata saboda wata ya fi haske a cikin su idan wata ya kai kwana na goma sha uku da na sha hudu da na sha biyar za ka ga haskensa ya fi na kowace kowane sauran kwanaki wasu malaman suka ce a ba wai kun haske yake ba hasken a waɗannan dararen ya fi dawwama tun farkon dare har ƙarshen dare akwai haske amma za ka iya samun daren da ya fi waɗannan haske sai dai shi zai iya yiwa da farko ya fara da duhu a ƙarshe ya ƙare da haske ko a farko ya fara da haske a ƙarshe ya ƙare da duhu amma su ko waɗannan kwanaki sha uku sha hudu sha biyar tun daga farkon dare haske har ƙarshen dare ma haske shi yasa ake kiransu da al-ayyamu al-bid kwanaki farare tas saboda farin wata a cikinsu to kenan wannan ya nuna idan mutum zai yi azumi na kwana uku a kowane wata waɗannan kwanakin sun fi daraja sun fi falala sha uku sha hudu sha biyar sawa'an sha uku nan ya dace da asabar ko juma'a ko lahadi matukar za ka jeranta ba ruwanka da maganar hana azumin asabar ko hana azumin juma'a ai an hana azumin asabar ko juma'a ne in ita kaɗai ce amma idan za a jeranta yauman qablahu aw yauman ba'dahu to wannan babu hani sannan idan ya tabbata akwai wani azumi da ya zo a sunna ya dace da wannan ranar ba ruwanka da ranar kai azumin kake bi idan ya dace ranar juma'a ita ce ranar arfa za ka yi azumi ranar juma'a dan arfa ba dan juma'a ba idan ya dace ranar sittu shau'a ranar tasu'a ko ranar ashura ta dace da asabar da lahadi za ka yi azumi asabar da lahadi dan tasu'a da ashura ba dan asabar da lahadi ba da yawa mutane sukan samu rikicewar kwakwalwa dangane da waɗannan kwanaki hadisai sun zo annabi ya hana yin azumi kaɗai ran asabar ko yin azumi kaɗai ran juma'a eh in babu wani azumin da ya gitto ta cikinsu wanda shari'a ta yi wa lasisi kamar azumin ashura ne kamar azumin tasu'a ne kamar azumin arfa ne kamar azumin al'ayyamul bidi ne fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar wannan in sun gitto ko ta juma'a ko ta asabar da ana azumtar su ina fata mun gane amma in kai kadai ne za ka yi azumin ka na nafila to ba a yadda ba ka zaɓi juma'a dan juma'a ba a yadda ba ka zaɓi asabar dan asabar domin mu a shari'ar musulunci ba a bamu damar mu yi wata ibada a cikin ranar juma'a wacce Allah bai shar'anta ba kamar yadda nasara suka ɗauki asabar suke yin ibadojin da Allah bai sa su a cikinta kar mi koyi da su kamar yadda yahudu suka ɗauki lahadi suke yin ibadoji a cikinta kaɗai ba dan Allah ya sa su ba kar mi koyi da su amma in Allah ne ya sa mu to wannan bayin kanmu bane ba da haka in mutum zai yi azumin kwanaki uku a kowane wata ta waɗannan kwanaki suka fi daraja amma ba a ce ba in yayi a wasu ma ba su ba in kaga dama ka iya yin ɗaya a goma farko ɗaya a goma tsakiya ɗaya a goma ƙarshe an gane ko domin na Na'isha ta ce wani lokaci manzo Allah baya iyakance wata rana a kwanakin a azumin kwana uku uku na kowane wata wani lokaci duk ranar da ya ga dama yana yi to amma tunda ya kira Abu Zar ce in za ka yi ka yi a waɗannan ya nuna wannan din ya fi me falala amma kuma yin wancan gare shi shi kuma yana nuna me halacci jawaz kamar auren budurwa ne da auren bazawara wanne ya fi falala ala bazawarawa haƙuri kasu ce malayan kashe mana kasuwa auren zawarawa larura ce take sawa manzo Allah yayi ne dan larura amma da jabir ya zo zai aure sai ya ce da shi me hala bikiran ina ma a ce budurwa ka aura shi ma jabir ya je ya auri bazawara dan larura sai manzo Allah ya ce hala bikiran ina ma dai a ce budurwa ce tulaibuha wa tulaibuka kai mata wasa ta ma wasa a wani hadisi annabi ya ce alaikum bil abkari fa innahunna an taqu arhaman wa a'zabu afwahan wa ardabil yasiri in za ku yi aure ku auri yan mata sun fi tsarkin mahaifa su ba a taɓa musu da shi a cikin mahaifarsu ba ba su taɓa ɗaukar irin wani a cikin mahaifarsu ba wa a azabu afuwahan sun fi iya sun fi daɗin baki abin nufi sun fi iya gaya maka magana tsakani da Allah kuma ta gaskiya ta soyayya ko ba haka ba wa arda bil yasir sannan yan ma <laughs> sannan kuma sun fi karɓar kaɗansu haƙura ya yi su daman ba su da wani experience sai abin da ka ba su amma ko ba ya ce waccan fa wai godiya ce da siddi da ka ganta ka san wani ta kayar haka in ka hau sai ka san yadda ka hau amma tare da haka manzo Allah da bazawara ya fara ko ba haka ba kuma da bazawara ya kare in kana so ka kamanta sunna a larurance domin sunna <laughs> ce da larura yan uwanmu zaurawa a yi haƙuri to da ka dai kaga annabi ya auri zawarawa amma ya ba da shawara a auri 'yan mata aurensa na zawarawa yana nuna halacci aurensa na 'yan na budurwa kuma da ya guda ɗaya yana nuna wannan shi aka fi so da kuma kwaɗaitar da ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba komai kaga cikin wannan bayanin in mace ta ji to ta yi kokari ta rike mijinta da kyau eh kar ta zama bazawara ta zo ta ki shiga rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun imamu tirmidhi rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da biyu saba'in da biyar wa an qatada ibn milhan an karɓo daga qatada ɗan milhana radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amuruna an nasuma albida manzo Allah ya kasance na umartar mu da mu azumci fararen kwanaki salasa asharata wa arba'a asharata wa kamsa asharata kwana na goma sha uku da na goma sha hudu da na goma sha biyar kala katada ya ce wa kuma annabi yakan ce hunna ka da dahari in kuka azumce su tun daga farkon shekara har ƙarshe kamar kun yi azumin shekarar ne baki ɗaya domin duk azumi ɗaya a madadin kwana goma yake kaga idan kai azumi uku a cikin wata a madadin kayi azumin kwana talatin to in kai uku uku a kowane wata yayi daidai da ka azumci dukkan watan dukkan shekarar baki ɗaya ta da haka manzo Allah yakan faɗi wannan kalma dan daɗa kwaɗaitarwa da zaburarwa rawahu abu dawud imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi kalmar ya na da da ibn milhana ce, ba wai amri ne na wajabci ba wa inna ma huwa amru nudubin mustahibam al'amari ne na mandubi da mustahabbanci ba al'amari ne na wajibi ba mana kada wani ya zo ya ce maka azumin kwana uku a kowane wata wajibi ne a'a ba wani azumi na wajibi a shari'a musulunci in ban da ramadana sai dai azumin muka na nafila suna da falala kwarai da gaske bai kamata mutum ya rinka sakaci ana barin sa a baya ba in ba kai wannan ba ai wancan da kai in ba ai wancan da kai ba ai wancan da kai amma dai dukkanin su ba wajibi bane mustahabbi ne hadisi mai lamba ta 1276 wa an ibn abbas radiyallahu ma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala ibn abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yuftiru ayyam al fi hadarin wala safar mazalla baya shan ruwa ko ya ci abinci ma'ana dai baya kin yin azumi a cikin kwanaki guda ukun nan wanda ake kiransu da fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata fi hadarin wala safar a zaman gida ko a halin tafiya ma'ana annabi ko tafiya yake in wannan ranar ta gifto cikin tafiyar sai ya azumce su kaga wannan ya nuna azumi ga matafiyi da aka ce ya sha umarnin shi ma ba na wajabci bane ganin dama ne fa inna ma huwa rukhsa sauki akai maka faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ai fa aftara fa'iddatun min ayyamin okar. duk wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya sai ya sha azumi to sai ya rama a wasu kwanaki in kuma ya ƙiya shafa da yi laifi ba in ya kayansa ganin dama ne to da za Allah saboda falalar waɗannan kwanaki ko a halin tafiya baya sauke azumin su yakan azumce su haka Abdullahi dan Abba zai faɗa rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasan Imam an-Nawawi ce Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi da sanadi mai kyau sai dai waɗansu malamai suna ganin a cikin sanadin akwai yaqub ibn abdullahi al-qummi wanda shi kuma da'ifi ne da haka waɗansu malaman hadisi suna ganin hadisin sanadinsa ba hasan bane ba saboda a cikin sanadinsa akwai wannan bawan Allah wanda shi kuma mai rauni ne waɗansu sun ce ba ma shi kaɗai bane ba akwai wani rawin na daban mai rauni bayan shi shine Ja'far ibn Abil Mughira shi ma al-Qummi to dai koda da wannan hadisi ko babu wannan hadisi maganar azumi a cikin kwanaki na goma sha uku sha hudu sha biyar ta tabbata sannan maganar a halin tafiya ma annabi zai yakan iya yi wannan koda bai tabbata a jingina wa annabi ba cewa yana yin azumi a halin tafiya amma ya tabbata kuma annabi yana ganin sahabbai suna azumi a halin tafiya baya hana su in mutum ya ga zai iya yi ba laifi na Aisha ta ce mun yi tafiya da manzo Allah yana kasaru ni ina cikawa yana cin abinci ni ina azumi na bai hana ni ba ga hadisan cikin sahih bukhari da muslim da yawa sahabbai sukan ce muna yin tafiya da annabi muna azumi shi yana shi yana cin abincinsa baya hana mu ma'ana ruksa ce in kaga dama kai in kaga dama kar kai in baka yi ba baka yi laifi ba in kai ma baka yi laifi ba tare da cewa an fi so ka bi sauki idan Allah ya yi kamar yadda kuma in ba a yi saukin ba an fi so ka tafi yadda aka ce ka tafi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu Allah yana so in yi mana sauƙi mu bi sauƙin, kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu kama yadda kuma baya so mu saba masa subhanahu wata'ala wannan shine karshen babin da yake magana akan azumin kwanaki na goma da na sha uku da sha hudu sha biyar kwanakin abin nan kenan ayyamul bid fararen kwanaki babi mai biye masa babi na hamsin da biyu babu fadli man fattara sa'ima babin da yake bayani akan falalar wanda ya ba wa mai azumi abin shan ruwa ya sha ruwa da shi sawa'an dabino ne ruwa ne abinci ne haɗaɗɗe gwargwadon abin da za ka iya Allah ya hore maka ka ba mai azumi ya zama ya yi buɗe baki da shi wannan akwai falala mai tarin yawa wa fadlu sa'im alladhi yu'kalu indahu da falalar mai azumin da aka zo aka ci abinci a wajensa akwai bambanci tsakanin ka ba mai azumi abinci ya ci da kuma ka gayyato shi ya zo ya ci a wajenka dukkanin biyun kowannen su yana da falala wani lokaci kai baka da lokacin da zaka gayyato shi ku ci abincin tare amma sai ka bashi ya tafi shi da iyalansa ya dafa can su ci wannan ma falalarsa daban wani lokaci kuma ka dafa kai a gidanka ka gayyato masu azumin su zo ku ci tare to kaga wannan nurun alano ka ciyar da su kai musu hidima kai musu kaza kai musu kaza kuma akwai zumunci wa du'a'ul akili lil ma'kuli indahu kuma ana so wanda ya ci abinci a wajen wani to kar ya tashi kawai ya zama kazakin cikin goge baki ya yi masa addu'a sawa'an wannan abincin azumi ne ko ba na azumi ba ne ba duk lokacin da wani ya baka abinci ka ci ko ya gayyato ka kwaci abinci to lallai yi masa addu'a to wannan ma falalarsa tana nan daban hadisi mai lamba ta 1277 an zaid ibn khalid al-juhani daga zaidu ɗan khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man fattara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abincin buɗe baki yace ce lahu mislu ajrihi yana da kwatankwacin irin ladansa ma'ana yanzu idan mutum ya azumi ya zama ka bashi abincin buɗe baki ya ci to kai ma kamar ka yi azumi a wajen Allah yadda za a bashi ladan azumi haka za a baka ko da kai baka yi ba wannan abincin da ya ci naka a matsayin buɗe baki ya sa kai ma ka samu ladan azumi Shi ne malamai suka ce in mutum ya ga dama a rana ɗaya fa zai iya azumi miliyan ɗaya to amma ta yaya ranar ce za ta karkasu ni ɗaya zama miliyan ɗaya ai ba zai yi ba abin da ake nufi a rana ɗaya in ka ciyar da masu azumi miliyan ɗaya yanzu azumi nawa kai? miliyan ɗaya to wa zai gwada mawadata suna nan a sudan suna yin haka sai kaga wani tun daga farkon azumi zai zo jami'a ta baki yan afirka jami'atu ifriqiyal alamiya sai ce yana son tun daga farkon ramadana har ƙarshen ramadana mutum hamsin su rinka zuwa gidansa suna cin abinci da zarar an yi sallar an yi sallar la'asar mota ce safa katuwa irin ta inyamuran nan da take ɗaukar mutane tana kai su a ba za ta shigo ɗalibai mutum hamsin su shiga wani mutum ɗari sai ka ji ana ashabul hamsin ashabu mi'a wanda zai je gidan mai hamsin da wanda zai je gidan ɗari ɗalibai sai sun zaɓi gidan da suke so gidan da ya fi nama nan muka fi zuwa kuma ka je ka ci abinci a ɗauko wani alheri a ma idan in ka ga road block a sudan to sai da azumi road block ɗinsu shine da zaran magarba ta kusa to duk ƙauye za su gindaye itace su hana wucewa duk motar da ta zo sai ta tsaya a wajen an yi buɗe baki a garin duk mutanen garin kowa ya abincinsa a gida ba a gida zai ci ba zai fito da shi bakin titi su tare motoci amma yanzu a Kano ka ga red a hanyar wudil ai sai fi ko ta dan Sokoto sai fi quraish ka san ba ba ba kanta amma su ba haka bane ba amma fa in za a kirga kasashe masu talauci a duniya ko a afirka ana sa ina in kuma za a irga kasashe masu kuɗi ana sa ina muna da kuɗi suna da arziki shine kawai bambanci mu masu kuɗi ne su masu arziki ne Allah ji dan masanin Kano yace an yanzu masu kuɗi ake da su amma da aka yi masu arziki ka samu mutum kwaya ɗaya da fa baka jin lissafin miliyan sai ka karaɗe unguwa guda ba mai miliyan ɗaya lissafin dubu ake da jaka da murtala da fan ba maganar miliyan amma hidimar da masu wancan dubban suke yi a yau masu biliyan ba sa yi alhaji guda in ya tashi ɗin farin alawayo na 'ya'yansa na sallah duk unguwa zai ɗinka kowa in ya tashi wa 'ya'yansa kaciya duk unguwa da 'ya'yan kowa zai haɗa akwai wani attajiri da ake bani labari duk shekara in za a yi maulidi kan rago ɗari yake bayarwa gudunmawa yanzu ya baka ko kan jaba ɗaya Allah ba zai baka ba babu akwai kuɗi yanzu amma biliyoyi yanzu kan akwai su miliyoyi akwai su har a gidan kashi ana koyewa daloli ga sunan muna gani amma ba za a iya amfana da su ba saboda kuɗin kazanta ne kuɗin yaki halal yaki haram ne kuɗin damfara ne kuɗin rubda ciki ne kuɗin jini ne ba za su yi aikin Allah ba za su yi aikin Allah ba masu su ba sa tunanin su yi aikin Allah da su saboda me sun neme su ba ta hanyar da Allah yake so ba sai Allah ya rufa idan su ta hanyar su kuma da kuɗin za su amfane su Allah ya tsare mu to da su suna da arziki mu muna da kuɗi sai mu dage mu ma mu zama masu arziki kada mu zama masu kuɗi rawahu tirmidhi haka ne kana lahu mithlu ajrihi yana da kwatankwacin ladan wanda ya azumi ghaira annahu la yun la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'un tare da cewa ba hakan ba zai tauye komai daga ladan mai azumin ba da Allah ya ce zai bawa wanda ya ciyar da mai azumi ladan azumi ba ana nufin daga na mai azumin za a ɗiba a bashi ba daga taskar Allah za a ɗiba a bashi shi mai azumi yana nan da ladansa shi ma kuma wanda za a bawa za a bashi daga taskar ubangiji subhanahu wataala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace kuma hadisi ne mai kyau da yawa daga cikin mutane idan ka fado ire-iren waɗannan hadisan abinda suke hararowa masu kuɗi sai alhaji wani sai mai gida kaza sai mai gida kaza a'a ba haka ka'idar take ba da aka ce aka wanda ya ciyar da mai azumi an faɗi me za a ciyar dole sai kaza ko dabino ko ruwa biya wata man fassara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin da ya buɗe baki in kana da damar bashi kaza bashi kaza in kana da damar bashi eh, eh, gurasa yar jakara bashi gurasa yar jakara in kana da damar bashi eh, do ba bashi zoɓa do kana da damar bashi dabino bashi dabino ko ba haka ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ittaqun nara walau bi shiqqi tamra da haka wannan shine ka'ida sau da dama in ana ta magana kyauta sadaka shi talaka sai ya zura ido kawai yana ɗauka wannan ai hadisan su alhaji ne wannan hadisin na masu kuɗi a haba sabu kai ma kai muhawala talakawan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da mutuwar zuciya ko da suna da talauci amma zuciyar ba ta mutu ba rigegeniya suke da masu kuɗin wajen yin aikin alheri in alhaji ya bada sadakar dubu nemo kwandala ka baya. da Allah bai baka dubu ba bai ce sai yi sadakar dubu ba amma ai ya baka kwandala sai kai da kwandala in canjin fiye wata ne da kai bayar amma inda illar take kana da damar ka bada dubu kuma ka ɗauko canjin fiye wata ka bayar kanka kai wa ruwa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum da haka sahabban annabi zuwa suke talakawa suna cewa manzo Allah zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada kishi suke yi su ba kishin karɓa ba kishin bayarwa su ma suke yi to wannan shine abin da ya kamata mu zama a matsayin mu na Hausawa kada mu zama in Allah ya ba ku mu samu kullum kullum Allah ya ba ku mu samu al'a Allah ya ba mu duka ko ba haka ba Allah da ya ba wancan kai ma zai iya baka ba ka ya ba tashi ka nema ka gani hadisi mai lamba ta 1278 wa an ummi ammara ummara daga ummi umarata ummi umara wasmuha nusayba bintu ka'ab al-ansariya sunanta nusayba ko nasiba bintu ka'ab al-ansariya ana mata lakabi da Ummi umara ta je bai shahidatul aqaba ma as ta je ganawa da aka yi a asirce da mutanen Madina da manzon Allah a lokacin da yake laƙana musu musulunci su kuma suke masa alƙawarin ya taso ya dawo Madina za su bashi tsaro wanda ba kowa da kowa aka je wannan ganawa da shi ba sai wani da wani cikin mutanen Madina to da haka ita tana daga cikin waɗannan mutane mutum saba'in da suka je ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wanda wannan ya nuna cewa kenan ba maza ne kadai suka je akaba ba har da mata domin ga wannan baiwa Allah mace ce kuma tana ciki wa shahidat uhudan wa shahidatil yamama da ita aka yakin uhudu da ita aka yakin yamama yakin musailamatul kazzab wanda ya da'awar annabta manzo Allah ya hada runduna a yake shi kan rundunar ta tafi manzo Allah ya kwanta ciwon ajali kuma ya rasu da aka sayar na abubakar da ya hau kuma ya zartar da aje a yakin wa jurihat yawma idhin ahada ashara jurhan a ranar yamama an mata rauni an mata miki guda goma sha ɗaya wa quti'at yaduha fi sabilillah a ƙarshe dai ita wannan baiwa Allah ta mutu bata da hannu ta yi mutuwar shahada ta mutu bata da hannu guda ɗaya rawa laha ashabu sunan salasa salasa ahadith ma'abuta sunan imamu tirmizi imamu nasa'i imamu maja imamu abu dawud sun rawaito hadisan ta kwaya uku kacal haza ahaduha wannan ɗaya ne daga cikin wanda zamu karanta Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda dukkan sauran sahabban annabi mazan su da matan su annan sallallahu alaihi wa sallam tace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dakala alaiha ya shigo gidanta wata rana fa qaddamat ilaihi ta'aman sai ta mika masa abinci dan girmamawa da mutuntawa shin yanzu dan Allah wannan mata ta cancanci girmamawa da mutuntawa ko bata cancanta ba ta girmama annabi kuma kai ka ce ba za ka girmama ta ba sahabiya ce manzo Allah ya tashi kafa da kafa ya je gidanta har ta kawo abinci ta bashi annabi yana zuwa gidan wanda bai isa bane kai ya zo gidanku faqala sai manzo Allah ya ce da ita lokacin da ta miƙa masa abinci ya ce kuli ke ci faqalat inni sa'ima sai ta ce ai ni azumi nake yi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna sa'ima tusalli alaihi almala'ikatu ya shi mai azumi mala'iku suna gaishe shi su masa sallama suna nema masa gafara a wajen ubangiji ma'ana a fakaice annabi so yake ce mata to kenan yanzu mala'iku suna gaishe ki domin kina azumi dan shi mai azumi mala'iku suna gaishe shi to kenan yanzu mala'iku suna roƙa miki gafara Allah domin kina azumi su kuma mala'iku suna roƙa wanda yake azumi gafara wannan ma falala ce ga azumi da sharaɗin idza ukila indahu hatta yafrug hatta yafrugu in aka zo aka ci abinci a wajensa har lokacin da mai cin zai gama mala'iku suna yawa shi wanda ake cin a wajensa salati kenan wannan ya nuna sharaɗin da mala'iku za su yi maka salati guda biyu ne na farko ka zama mai azumi na biyu kuma a zo wajenka a ci abinci domin haka annabi ya faɗa inna sa'ima tusalli alaihi mala'ikatu idza ukila indahu hatta ya furugu shi mai azumi mala'iku suna masa salati suna gaishe shi suna roƙa masa gafara Allah da sharaɗin in an zo wajensa ana cin abinci in azumin kaɗai kake ba a ci abinci a wajenka ba baka cika sharaɗin ba in an ci abincin kaɗai a wajenka baka azumi baka cika sharaɗin ba sharaɗin shine me ka zama mai azumi kuma ka ciyar da abinci a lokaci guda kenan wannan yana nuna mana tare da an ce in mutum ya ciyar da mai azumi ba ana nufin kuma shi mai azumi kada ya ki ciyarwar ba kai ma za ka iya haɗa lada biyu kana azumin kuma me kana ciyarwar nurun ala nur wa rubbama qala tayuma annabi ya ce hatta yashba'u har waɗanda suka ci abincin su ƙoshi matukar suna cikin cin abincin har kai wa ƙoshin su mala'iku su kuma suna ta salati ga wanda ya ba su abincin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan da haka wannan hadisi yana nuna mana falalar mai azumi da kuma ciyarwa a tare hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da ɗari tara wa ana anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jaa ila Sa'ad ibn Ubadata ya je wajen Sa'ad dan Ubada shugaban Ausu an gane ko fa jaa bi khubzin wa zait sai Sa'ad dan Ubada ya kawo annabi khubzin gurasa wa zaitin da narkakken mai suwa da gurasa ba sai sun mata miya ba yadda ake dangwalar rogo da bai da kuli-kuli haka suke dangwale gurasa su cinye kuma karka ɗauka gurasa ce irin ta jakara karka ji muna ta cewa gurasa ka fassara ta da ta jakara gurasar larabawa daban ba irin yar jakara ba ce ba dan sau da dama mutanen kano sukan yi wata mubalaga su ce wai gurasa abincin annabawa to wani annabin ne ya ci gurasar kuma wannan taka ta jakarar ba ita ba ba kuma raina ta jakarar nake ba amma dai suna ne ɗaya nasu daban naka daban yawwa dan kada a rinka dora wa nasoshi abin da ba sa dauka a rinka fassara abubuwa da dan ka san yana daga cikin sakewar da bahaushe yayi har ya ce wai ranar lahira za a ɗauki garan na na faɗima, to shi ya ɗauka yadda shi yake gara laraba ma suna wani abu sunansa gara su ba su san ma wani abu sunansa gara ba ballantana a je lahira ko a Najeriya ma suwa suke gara ba sai wani da wani ba al'ada ce ta Hausawa kawai ko a ce wai lokacin da za a je yakin tabuka jikin sayyidina ali ya tattashi gashi yana ta yanka mutane ana daura masa siddi wai sai da wata tsohuwa ta zo ta ce masa ina ban ka bashin daddawa ya dauka daddawa ta ketare ƙasar hausa a kaga wannan rashin karatu ne ko rashin fahimta ko kai kana ɗaukar yadda al'adar ka take haka ma ta larabawa take ba haka bane ba in haka ne bai rabe ma sai ce annabi ya ci amala ko ba haka ba in dai kai zaka ce annabi ya ci gurasa saboda shakama gurasa ta ka ce bai rabe ma sai ce ya ci amala mana in ya muri ya ce ya ci abu amma da amala da tuwo da abu naku ne yan Najeriya yan Afirka ba kuma ce aka yi cin sa haramun bane ba su ma Laraba suna da irin nasu abincin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'adu dan Ubada ya zo masa da gurasa da narkakken mai fa akala sai ya ci thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayan manza Allah ya gama ci sai ya masa addu'a mahalli shahid kenan qala sai annabi ya ce a cikin addu'ar aftara inda kuma saimuna masu azumi sun yi buɗe baki a wajen ku wa akala kumul abraru mutanen kwarai sun ci abincin ku wa sallat alaikumul mala'ikatu mala'iku kuma sun muku salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a ma'ana yaba kyauta bahaushe ce me tukuici in an maka alheri koya ne ka yaba duk girmanka duk kuma kankantar wanda ya ma alherin domin ka'ida ce man la yashkurun nasa la laha duk mutumin da mutane in sun mai alheri ba zai ce na gode ba ko Allah ya masa ba zai gode ba da haka manzo Allah duk da girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa duk kaskancin makaskanci a cikin mutane in ya masa alheri sai ya yaba masa sai ya gode to da haka wannan ba karamin alheri bane kuma wannan ba karamar kyakkyawar ɗabi'a bace ba idan ka ci abinci a wajen mutane kai musu addu'a sawa'an abincin nan na buɗe baki ne kuma ba na buɗe baki bane kuma ko ba abincin buɗe baki bane ko ba azumi kai ba zaka iya yin wannan addu'ar duk da ambatan azumi ya zo a cikin ta amma ba sharadi bane sai in ana azumin akala ta'amakum al-abrar wa aftara indakum as-saimun wa sallat alaykum al-mala'ika rawahu abu daud bi isnadin sahihin imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce wannan shine karshen babu man fattara sa'ima ila akhirih sai babu mai biye masa babu na hamsin da uku kitabul i'tikaf kitabul i'tikaf ma'ana mun kare ma kitabul fada'il littafin da yake bayani akan i'tikafi i'tikafi ibada ce gagaruma an batanta ya zo a cikin alqur'ani wala tubashiruhunna wa antum عاكفون في المساجد ahir kada ku sadu da matanku a lokacin da kuke itikafi saduwa da mata yana karya itikafi yana bata itikafi da rana ko da hantsi ko da daddare in dai mai itikafi yana itikafi ya sadu da mace to itikafinsa ya lalace da haka itikafi ibada ce gagaruma an so a yi ta da azumi saboda me saboda Allah da ya tashi magana ta sai gwama ta da ayoyin azumi ta zo cikin shahar ramadan allazi unzila fihi alquran har izuwa karshe sai can Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum kaga an makotanta ta da ayoyin azumi sai malamai suka ce wannan ya nuna yin itikafi da azumi mustahabi ne sawa'an azumin nan na ramadana ne ko na nafila za ka yi sitti shawal kawai ka gudu masallaci ka hada da sitti shawal ɗinka da kuma itikafi domin itikafi ba dole bane sai a ramadan ana iya yi a sauran watannin da ba ramadana ba sai dai manzo Allah ya fi a ramadan yakan yi a goman farko da goman tsakiya ma'ana da annabi yakan yi itikafi goma goma ko goma farko ko goma tsakiya a shekarar da zai bar duniya sai ya tsakiya da goma karshe ya kwana ashirin kenan to da aka sahabbai suka ci gaba da yin itikafi da matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji malamai suka ce itikafi bai da mafi karanci bai da mafi yawanci ka iya yin sa kwana goma ka iya yin sa ashirin ka iya yin wata daya ka iya yin wuni daya ka iya yin awa daya. in dai ka cika sharuɗan mun kankantar lokacin ba laifi sharaɗi kawai shine in itikafin ka zai gifta da juma'a to an fi so ka samu masallacin juma'a ka yi shi a ciki saboda ita juma'a wajibi ce itikafi kuma ba wajibi ba ne to ka ba za a bar wajibi dan abin da ba wajibi ba to ka a madadin ka fita tafiya masallacin juma'a to ka je man kai itikafin a masallacin juma'a ba shi kenan ba mafi falalar masallacin da ake itikafi a cikinsa shine masallacin haramin makka mai daraja ta biyu masallacin haramin madina mai daraja ta uku shine masallacin kudus wannan masallatai itikafi a cikinsu ya fi kowane itikafi falala da lada shi yasa hadisin da imamu hakim ya rawaito la atikafa illa fi masajidin salafa ba itikafi sai a masallatai guda uku ana nufin ba itikafi mai ladan da ya kai na masallatai guda uku amma ba ana nufin bai halatta ba a yi itikafi a sauran masallatai yanzu idan aka ce ko iya mutanen kofawan wambai bai ne za su yi itikafi a masallacin madina ai za mu cika shi ko ba haka ba to ballantana a ce mutanen jihar kano kadai to ballantana a ce a hada da zaria kaduna najeriya sai mu je mu cika na amerika ba su da waje to kaga halaccin itikafi a ko'ina shi yake rage conjection nauyi da turmutsutsu a waɗannan masallatan in aka ce dole sai an je can za a yi to waɗansu wanda ba su da halin tafiya kenan su ba za su taɓa yin tikafi ba a rayuwarsu in ma kana da halin tafiyar kuma za mu je mu yi turmutsutsun da sai mun rinka kashe kanmu a wajen yau yanzu ba kuwa ganin aikin haji dole sai an rinka iyakancewa ƙasa kaza ta kawo alhazai kaza in aka ce kowace ƙasa ta kawo ƙofa buɗe to in an je wani ma ba zai iya shiga cikin haramin ba wani ma sai dai a iya jidda a lankayo mai lasufika iya airport ya jiyo sallah ba ba zai iya shiga garin ba dan kikewa garin zai yi da haka dai itikafi yana halatta a sauran masallatai tare da fifiko a wancan masallatan baki da. malamai sukan fassara itikafi da cewa shine luzumu shai lazumtar wani waje ko wani abu Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ya'kufun bi ma'ana yulazimun akan ce a kafa ya akifu ko ya akufu akafan wa ukufan wa atikafan kafa ya atakifu i'tikafan ma'anar dai duk ɗaya ce shine lazama yulazimu luzuman wa mulazamatan da haka ya kufuna ala asnamin lahum bi ma'ana yulazimuna asnaman lahum wannan a kenan a shari'a ko in aka ce itikafi shine al-maqam fil masjid min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusa lazumtar masallaci daga wani keɓantaccen mutum bisa ga wata kama keɓantacciya dukkan malaman musulunci sun yi ijtima'i akan cewa itikafi mustahabi ne ba wajibi bane ba kuma ma ya fi zamowa mustahabbi mai karfi in ya zama a goman karshe ne na ramadana imamun nawawi ya ce yin azumi ba sharaɗi ba ne ga itikafi in ba za ka iya azumi ba za ka iya yin itikafin ka ba azumi yanzu ko a cikin ramadana ai akwai mutanen da an ɗauke musu azumi mara lafiya ai kaga ba zai azumi ba sai dai rama ko kuma rashin lafiyan iri iri akwai wanda ma ba ramuwa za ka yi ba sai dai ka ciyar to duk da haka ba ka azumin kuma za ka iya zuwa ka yi itikafi mace in tana jinin al'ada ko ta haihu kaga ba za ta yi azumi ba matakar jinin yana nan amma tare da haka kuma za ta iya zuwa ta yi mai ta yi itikafi ta zuwa ta yi itikafi an gane ko sannan malamai suka ce itikafi ba shi da wani zikiri ke bantacce kuma bai halarta ba mai itikafi ya shagaltu da maganganun duniya kai ba ma maganganun duniya ba ko maganganun lahiran ma ba kowace magana ake yi ba a cikin itikafi yanzu kun ga wannan darasin na riyadu salihin da muke da duk sauran karatuttukan hadisi da fiqh da tafsiri maganganun duniya ne ko na lahira na lahira ne amma tare da haka in ana itikafi ba a san a yi su kana itikafi ba za ka zo ka ɗauki littafin hadisi kai ta karanta ba kana yin itikafi ba za ka zo ka ɗauki littafin tafsiri kai ta karanta ba kana yi itikafi ba za ka kunna rediyo ko ka sa kaset kana ta jin tafsiri ko kana jin wani karatun hadisi ba abinda aka fi so ka shagaltu kai karan kanka da karatun qur'ani da zikiri da tasbihi da hailala da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to da dai itikafi yana da ka'idoji da ladubba da sharuɗa da sauransu wanda ya kamata ga dukkan wanda zai yi ya tambayi malamai ko ya karanta dan ya bauta wa Allah bisa ga basira hadisi mai lamba ta 1280 an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya atakifu al-ashar al-awakhir min ramadan yana itikafi a cikin goman karshe na ramadana sallallahu alaihi wa sallam imam an ce eh, manzo Allah sallallahu alaihi yana azumi a goman karshe na ramadana kamar yadda na gaya mana da yana yi a goman farko da goman tsakiya da karshe kuma ya dawo goman me karshe saboda an gaya masa cewa lailatul qadri tana me tana goman karshe da haka sai yakan yi itikafi a goman karshe dan ya dace da lailatul qadri sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul al-bukhari da imam muslim suka rawaito حديث ميلمبا تدبو ليلة ريبي تمانين وعن عائشة رضي الله عنها لقنا عائشة ورم من الله كارمة يدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ya kasance yana yi tikafi goman ƙarshe na ramadana hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa ثم اعتكف ازواجه من بعده sannan matansa sun ci gaba da yin itikafi har bayan rayuwarsa ya nuna cewa har annabi ya bar duniya ba a soke itikafi ba domin har bayan rayuwarsa matansa sun ci gaba da yi kuma ya nuna hatta mata suna itikafi mata annabi suna yi da ransa da bayan rayuwarsa da aka itikafin mata har yanzu sunna ce mustamirra ila qiyamis sa'a duk matar da taga tana da dama da izinin waliyinta na taje je ta yi itikafi to ta je ta yi kuma in ta nemi izinin ba za a hana ta ba mai gida kar ya hana matarsa in ta ce za ta je masallaci don ta yi sallah ta yi kafi, domin zalla ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar karku hana bayan Allah mata masallatan Allah in sun ce za su sawa'an da niyyar sallah ko da niyyar kafi? Yau kabarta ma ta tafi kasuwa kabarta ma ta tafi biki kabarta ma ta tafi suna kabarta ma ta tafi ta tafi ta tafi da inda ka sani ma da inda baka sani ba sai masallaci wani mijin zaka ga saboda jahilci wai kishinsa baya tashi sai za a masallaci amma a gidan biki kishin bai tashi ba a daren ango da amarya ko daren uwayen amarya mazaf night fulani night ko ƙauyawa night a nan duk an yi da ita nan babu kishi babu matsala ƙila ma shi ya kaita ta sa kayan 'yan ƙauyen shi ma ɗan ƙauye amma ga inda ake birnanci a masallaci inda za ka gana da mahaliccinka ka samu natsuwar zuci ka samu kwanciyar hankali zuciyarka ta alaƙantu da inda ya kamata ta alakantu don ta samu kwanciyar hankali da tsira amma anan ne wai shi baya so a je masallaci da haka manzo Allah ya ce kada a hana mata zuwa masallaci to da haka nana Aisha tace annabi yayi itikafi goman karshe matansa sun yi itikafi na goman karshe har Allah ya karbi rayuwarsa yana yi har bayan sa matansa sun ci gaba da yi muttafaqun alaihi Imam bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1282 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam manzo Allah ya kasance yana itikafi a kowane watan ramadana iya na kwana goma falamma kana al'amu alladhi qubida fihi yayin da shekarar da za a karɓi rayuwarsa ta zo azuminsa na ƙarshe kenan e ita kafa yau yauman sai ya yi itikafi na kwana ashirin an gane ko wanda ko wannan ya faru ne sakamakon an gaya masa cewa ajalinsa ya yi don haka ba zai sake shekara ba to shi kwa duk wanda ya san cewa shekara rayuwa ta zo ƙarshe me yafi dacewa yawaita aiki yawaita aiki ko annabawa suna haka da haka hakan ya zama sunna hasara ce da taɓewa shekarunka su ja ka manyanta kuma ka kama bacci bacci me za ka yi bacci yana yana jiran ka a ƙarƙashin tukunya dagewa ya kamata ya yi ka gaji ka gaji yanzu gajiyar da za ta haifar maka da hutu a nan gaba in yaro ya yi sakaci ka ce shi yana tsammanin zai daɗa tura amma haka farin gashi kana sakaci me kake jira shi yasa magabata na kwarai annabawa da sahabbai idan mutum ya kai shekara arba'in to komai nasa canja yake ba ka ganin ko ci da sha ma in ka kai arba'in sai a ce kakkaci jan nama ka gama cin naka to na jan nama kake jira yanzu ka rage kitse ka gama cin naka yanzu kitse in ya taru a jikinka matsala ce wannan shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin sai Allah ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa da sidiqil ladhi kanu yu'adu sai yasa malaman tafsiri suka ce duk mutumin da ya kai shekara arba'in to ya kamata ya canja salon ibada abin da ake nufi ibadojin da yake sakaci da su ya rinka yi in baka walaha ka kai arba'in ka kama walaha riris yawa baka kiyamun laili ka kai arba'in ka yi ka kama kiyamun laili baka azumin litinin da alamus ka kai arba'in ka yi ko ba komai lafiyar ka za ta tafi da kyau a lokacin sannan kuma ka kusanci lahira ya kamata ka fara gyara alaka da ita amma tun daga shekara goma sha biyar ashirin da biyar talatin talatin da biyar arba'in nan ai ta fafutukar duniya ba ji ba gani ya za a gina kaza ya za a kafa kaza ya za wannan ai ta yi saboda ta yi in ka haura arba'in din ma za ka sake ninka wata arba'in to amma dai sai ka huta a lokacin dan aikin da kai kafin arba'in in ka kai arba'in ba za ka iya yin sa ba to akalla ka wahala lokacin baka kai lokacin gajiya ba in gajiyar ta zo ma sai ka huta amma sai ka ga mutum yana yaro yana ta hutu yana ta bacci to kuma in kai bacci da ƙuruce ka in ka tsufa kuma yi me shi ma kai bacci kaga aikin banza kenan da ƙuruciyarka ba ka yi ba azumin litinin da alamun din nan kana ta cin jamiya duk lokacin kana yaro dare kana ta share bacci duk kana yaro kuma ka haura arba'in nan ma kai bacci nan ma ka ci gaba da eh, cin jamiya ai ka baka baka yi wa kanka adalci ba baka yi wa kanka adalci ba da haka fulan ne rayuwa in kai aiki gaba sai ka huta sawa'an aikin nan na duniya ne ko na lahira ne wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya ubangiji ya bamu kuruciya ne ya bamu yarinta ya bamu kazar kazar da karsashi lokacin da muke da kananan shekaru dan mu gina abin da in mun girma za mu huta in duniya ce ka gina ta kafin ka tsufa in ka tsufa sai ta zo ma da hutu amma ka shekara arba'in hamsin sittin kana zuwa kasuwa kuna gwagwarmaya da kai da yara yan bana bakwai wani sai ya ture ka da kura ka je ka faɗi ka kare bargo ya bushe ma a kafa kuma ka ki ruwa ya kamata ka gina rayuwar lokacin da ƙuruciyar kada san jiki ya ɗauke ka lokacin da kake yaro duk yadda kowa yake gwagwarmaya ya nema ya samu kai ma ka shiga a yi da kai in a kasuwa ce a da kai a kasuwa in a ofis ne a da kai a ofis in a makaranta ne a da kai a makaranta lokacin ka ne daga baya in ka tsufa to sai ka janye sai ka bar yara su nasu kai kuma sai ka ta istighfari da hailala da salati imamu nawawi imamu suyuti da ya kai shekara arba'in sai ya daina komai nawawi ya daina fatawa ya daina neman ilimi a suyuti ya ce saboda mun riga mun yi tun da ƙuruciya yanzu kamata ya mu huta kuma da haka sai da ya ƙara shekara ashirin da wani abu kawai ya je gidan gona ya tare kai ku kasan wanda ya tare a gidan gona ya gina wani abu ko a gidan gona haka ya tare ya ci gaba da rayuwarsa har cutar ajali ta cin masa to haka magabata suke yi in mutum ya rayu da ya yi abin da ya yi da girma ya zo masa sai ya haƙura ya janye sai ya koma ga Allah subhanahu wataala shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzini ila akhir al-aya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da ajalin sa zo karshe sai me sai ibada ta karu tare da cewa fa lokacin da ake da kuruciya ma ba wai sakaci akai ba nana Aisha ce lokacin da annabi ya girma shekarunsa suka doshi sittin hamsin da wani abu to sai ya kiba wanda wannan yana daga cikin bambancin galibin fararen mutane da mu bakake mu bakake in muka tsufa ramewa muke amma su farare za ku ga yan asia in suka girma sai su yi ne kiba suke so in suka tsufa to na Aisha ta ce lokacin da manzo Allah ya tsufa ya kai shekara hamsin da wani abu sai ya kiba to sai zama kiyamun lailin da yake yi a da ya daɗe a tsaye baya iyawa yanzu saboda kiba kun san me kiba kafarsa tana me tana nauyi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai qiyamul layli in yi Allahu akbar sai ya zauna sai ya karatu ya karatu ya karatun duk a zaune in ya rage sauran aya ɗari to da nawa akai kenan in ya rage sauran aya kamar ɗari ko ɗari da hamsin an zo gangara sai a tashi a yi a tsaye kuma sai a yi ruku, kuma shi da ruku'unsa da sujada da tsayuwar safa kusan ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam haka yasa kafar sai ta kumbura ta yi ruwa har ta fashe amma bai taba fashi ba bai daina ba aisha ta ce wai dan me ake sallah ba dan a shiga aljanna ba to kai Allah ya ce kai zaka bude ma kowa ya shiga inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahumma sai ce ya aisha duk abin da ke faɗa haka ne gaskiya ne mala'ikan da ke tsaron aljanna ba zai buɗe wa kowa ba Allah ya gaya masa sai ni na zo dan in an gama hisabi an yi komai manzo Allah shi zai ja gaba sai je ce a buɗe aljanna mai tsaron aljannan yana daga ciki ba daga waje yake ba in ka ga mai gadi a wajen gida to bai iya gadi ba ai shi ma a ciki yake dan da ya ji kaya kaya ya kintsa kuma ba na mantawa a lokacin janar abacha Allah ya ji kansa da rahama in ka je Abuja duk masu gadi doka aka su koma cikin gida ba wani jetman da zai tsaya daga wajen gida na je Abuja a lokacin na gaba na ganin masu gadi a waje aka ce ina ai mai gadi ma yana cikin gida shi kansa to masu tsaron aljanna ma daga ciki suke sai an kwankwasa sannan mai gadi ya ce waye manzo Allah ya ce in aka kwankwasa kofar sai mai tsaron gidan ya ce wane ne sai in ce ni ne Muhammad sai ya ce to kai daman aka ce in budewa sannan sai a bude sannan duk kowa kuma sai a je a bude masa tasu sai ya shiga sallallahu alaihi wasallam annabiyul fatihu kenan ko amma ba salatul fatihu muka ce annabiyul fatihu amma salati kuwa ibrahimi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shi kansa da ajalinsa ya kusata ibadarsa ta karu to ina gani ina ga kai min babi aula كان النبي يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه البخاري إمام البخاري رويته وانا حديث وانا شيني كرشان كتاب الاعتكاف ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi kitabul hajji abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu wa rahmatullah alan anan ita ce na niyyar yin sha uku zuwa sha biyar to sai yau na manta to yaya zan yi gashi gobe sha hudu jibi sha biyar ma'ana ranar ta sha ukun sai ta kubuce masa sai ka yi abin da ya samu ka yi sha ukun ka yi sha hudun sauran sai ka cika a wata kwanakin sawa'an sha shida ne sha bakwai ne sha takwas ne ashirin ne kowane lokaci ka samu daga nan har ƙarshen wata sai ka cika ɗayan tunda mun karanta na Aisha ta ce in annabi ya tashi in azumi uku a kowane wata yakan yi sa a kowace rana ya samu dama to amma ya ce da Abu Zarri in zai yi sha uku sha hudu sha biyar ko ba haka ba wanda kuma mun ce wannan yana nuna ya su suka fi amma in ba a same su ba in aka yi a kowace rana ma insha Allah ta yi alhasanatu bi ashari amsalha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha mai tambaya ta gaba yake cewa dan Allah malam ka ja hankalin mu mu samari ga duk wanda ya san ba aure zai yi ba ya daina yaudarar 'yan mata ko 'ya'yan mutane yaudara illa ce alama ce daga cikin alamomin munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaflatun minhunna kana fihi khaflatun minan nifaqi hatta yadha'aha ɗabi'u guda hudu duk wanda ya tara su ya zama tsantsar munafiki wanda ba duka ya haɗa su bakwai yana da wasu daga ciki biyu ko uku amma ba su kai hudun ba to wannan zaka ce yana da ɗabi'un munafurci ya kwari ƙirz ya rage ya cika sauran ya zama tsantsar munafiki Allah ya tsare mu na daga cikin ɗabi'un kuma wa iza ahada gadara in yi alkawari sai ya yaudara ma'ana yaudara ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci ubangiji kuma ya ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru da munafiki da kafiri dan juma ne da dan jummai makomar su a lahira daya ce Allah zai danke su ya hada su baki daya sa su a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu bal ma inda munafikai za su zauna ya mafi inda kafirai za su zauna a wuta domin can karkashi za a sa munafukai Allah ya tsare mu hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah ya ce innal ghadira yurfa'u lahu liwa'u yawm al inda ustihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibnu fulan duk mayaudari a ranar lahira za a kafa masa tuta a gindin mazauninsa a jikin duwawunsa za a kama a daura masa tuta don tonin silili da fallasa kuma mala'iku suna tona shi suna nuna shi suna wannan wane ne dan wane jikan wane sarkin yaudara a duniya mayaudari sawa'an yaudaran nan ta zancen aure ce sawa'an yaudaran nan ta siyasa ce sawa'an yaudaran nan ta kasuwanci ce ko ma wace iriyar yaudara ce da haka dai ya ƴan uwa mu guji yaudara kar ka yaudari ƴar wani kai ma sai a yaudari ƴarka kar ka yaudari uwar wani sai a yaudari uwarka kar ka yaudari kanwa wani sai a yaudar kanwarka yayi wani yayakka inna wani innaka an gane ko gwaggon wani gwaggonka wannan shine ka'idar da mutum zai rinka hararowa kansa dangane da mu'amala da mata domin cikin hadisin musnad na Imam ahmad wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah yi min izini in yi zina sahabbai suka yi ca za su bashi kashi suka ce saboda rashin kunya da rashin mutunci annabin zaka zo ka gaya haka sai annabi ce ku kyale shi ku kyale shi ya yi magana magana za a ba shi amsa domin annabi ba a yi wa mutum garma a gabansa in yi allura a'a faman ta da alaikum fa ta alaihi bi misli ma ta da alaikum fa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha kenan sai annabi ya ce da shi matso nan kusa ya matso sai annabi ya ce kana so a yi zina da mahaifiyarka sai mamaki ina wa zai so kana so a yi zina da kakakka matakka yakka kanwarka yayakka gwaggwanka innaka duk annabi ya lissafa masa danginsa ta kam kana so yi zina da su ya ce a'a sai annabi ya ce to duk wacce zaka je kai zina da ita ɗayan waɗannan ce ga wani uwar wani ce in ma bata haihu ba yanzu in Allah ya tsawaita rayuwarta gaba za ta haihu yar wani ce domin ta aka ba daga sama ta faɗo ba yayar wani ce ko kanwar wani ce ko innan wani ce ko gwaggon wani ce ko kakan wani ce ma a nan gaba tun daga nan sai shi da kansa ya ce wallahi na zo wajenka ba abin da nake sha'awa a duniya sai zina amma yanzu zan bar wajenka ba abin da nake ki a duniya sai zina ashe haka illarta take sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka sai ya dora a kirjinsa sai ya ce Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu Allah ka tsarkake zuciyarsa ka gafarta masa zunubansa ka tsare farjinsa to da haka wannan shine abin da ya kamata mu rinka hararuwa lokacin da za mu yi mu'amala da waɗansu mata Allah Maɗaukin sarki ya shiryar da mu Allah Maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kowa ya san yanayin da ake ciki na yawan rashin lafiya wannan ko shakka babu wani nau'i ne na annoba wanda kuma abu ne wanda yake faruwa lokaci bayan lokaci ubangiji yakan jarabu bayansa da irin wannan dan ya ɗauki shahidai daga cikinsu ya kuma kankare zunuban wasu daga cikinsu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'unu shahadatu likulli muslim duk musulmin da ya mutu cikin annoba to wannan mutuwar mutuwa ce ta shahada sawa'an annoban nan ta cuta abai da gudawa ce ta zazzabin cizon sauro ce ta typhoid ce ta mecece ko ma dai wace iri annoba ce ta ebola ce ko ta lasa ce dukkaninta in dai mutum musulmi ne ya tafi ta wannan hanya to mutuwar shahada yayi Allah madaukakin sarki waɗanda karɓi rayuwarsu cikin wannan annoba ubangiji ka tabbatar musu da ladansu na shahada waɗanda kuma ba haka ba to Allah madaukakin sarki yana kankare zunubai Allah ka kankare mana zunubanmu a nan za mu dakata sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum